a ci gaba da gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na mata da ake gudanar a kasar Kanada, najeriya da kasar sweden sun yi karan batta jiya litinin inda aka tashi wasan kunnen doki uku da uku kasar sweden da ita ta fara jefa kwallo a ragan 'yan najeriya a rukuninsu na d wanda aka yi wa lakabi da rukunin mutuwa inda daga bisani 'yan sweden din suka jefa kwallaye uku a ragan 'yan Najeriya. Da aka dawo hutun rabin lokaci, ungozi Okobi da Azizat oshola da Francisca Odega sun yi abin bajinta domin sun samu jefa kwallaye uku a ragan Sweden wanda ya ba Najeriya damar yin kunnen doki da kasar. Ita ko kasar Amurka ta lalasa kasar Australia da ci uku da ɗaya a wasa na biyu da aka buga a rukunin na D. A zagayen wasansu na biyu da za a buga ranar Juma'a, Amurka za ta haɗu da kasar Sweden